ina muna fata alheri Allah ya muna muwafaka da dace bisa ga wannan darasi ko kuma muhadarar da za mu gabatar dangane da abin da ya shahi ku waye mata ko kuma iya ko kuma abokan zama na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaka da dace bisa ga abin da zan karanta mana wanda ya shafi wannan darasi ko muhadara ko kuma tunatarwa godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya aiko babban manzo da shari'a da addinin gaskiya don ya bayyanar da shi zuwa ga ainihi al'umma ko da kafirai sun ce muna gode ma Allah wanda ya umarni da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya hane mu ya tsawace mu daga kutsa ma bid'a da ainihi abin da yake son rayuwa nan kuma muna salati ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bushara ga masu bin sunna da tsira da dacewa a duniya da lahira tsira da aminci su ƙara tabbata a kan shi wannan babban manzo da aka aiko da shirya da rahama ga talibai wanda shine jagora na dukkan wani mai kira zuwa ga a ƙaurace ma bid'a a zo a bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wasu abubuwa waɗanda aka kirkira bayan wucewarsa haka da iyalansa da sahabbansa Allah ya tsira da aminci mai yawa gare su da duk waɗanda suka bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wucewarsa har zuwa ga ranar sakamako hakika wannan abin da za mu tattauna abin da ya shahi wannan muhadara takaitatta da za mu ɗan tattauna tana magana ne gehen wasu abubuwa na bidi'o'i musamman waɗanda aka ƙaga lokacin da za a ƙulla aure ko kuma kama daga faruwar aure har zuwa allah ya ƙaddara a cimma ƙulla auren da kuma tarewa wanda waɗannan abubuwa na bidi'o'i suna da illa da aibi gare mu suna kawo mana koma baya suna sanadin jan tattalin arzikinmu a baya kuma suna nakasa mana addinin mu a dalilin kauce ma bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to tun warko dai akwai buƙatar musamman mina na addi'a kamin mu ci gaba tattaunawa dangane da bidi'a a ɓangaren aure kamar wadda na ambata kama daga neman armi har zuwa kulla aure a kawo mata a gidan aure to ita dai bid'a kamar wadda malamai suka tattauna suka yi bayaninta shine abin da ya kasance wani al'amari ne na ibada ko wani kuduri na abin da ɗan adam zai faɗi wanda babu wani dalili a cikin abin da zai aikata cikin littafin Allah ko kuma a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi yasa uwar mumine Allah shi kara mata yadda ta ruwaito hadisi cewa man amila amalan laysa alaihi amruna haza ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya aikata wani aikin da ba umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sa an mayar masa da aikin ma'ana Allah baya karba haka shi ma annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya mana gargaɗe ya ja mu yana kiran mu da mu yi hattara akan abubuwan da aka kirkira iyakum wa muhdathatil umur ka shedin ku da abubuwa waɗanda aka tsaga waɗanda aka kirkira da abin aka kirkira bid'a ne kuma dukkan bid'a bata ce yana yiwa ko tana yiwa a samu wasu malamai ko wasu gungun masana su tsaya dabra da wannan gaba su yi bayanai cewa bid'a ta kasu zuwa gida kaza akwai wacce ake so akwai wadda wajibi ce da sauransu to amma dai wannan bayanin bai ito sarai daga bakin babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na rarraba bid'a ko karkasa bid'a ko kawo wadda take halal ko mubaha da dai sauransu dukkan bid'a a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata ce sawa'un karama ce ko babba to shi ne abin da aka kirkira cikin addini wanda kuma abin nan da aka kirkira cikin addini to babu wani dalili da ya zo cikin alkur'ani mai bayani akan cewa wannan abin addini ne kuma ba a samu magabata ba kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun yi bayanin wannan addini na tun da dama mun san cewa shi aure Allah ya yi umarni a cikin alkur'ani da yin aure haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iyar da sako game da yin aure allah ya ba mu dama cewa fankihu ma tawaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba a zuwa ƙarshen aya kenan wannan dalili ne akan allah ya halatta mana shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku jama'ar samali man istata'a minkum al duk wanda ya samu dukiya ko halin da zai yi aure to ina umarninsa da ya aure kenan kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fassara mana wannan aya da cewa mu maza wanda duk Allah ya hore masa hali ya aure kuma wanda bai samu halin aure ba ya ce ina umarninsa da yin azumi saboda zai zama masa kariya da kuma garkuwa abin da yasa ba za mu bi wani abu da aka kirkira ba saboda Allah ya saukar da aya a cikin alkur'ani can cikin suratul ma'ida cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku ko na cika muku addinin ku da haka kenan bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a samu wani da zai zo da wani bayanin wani al'amari na addini ba wanda shi manzon Allah bai yi bayanin ba tun daga Qur'ani rike a hannuwanmu. Wa alaikumus addini ya kammala godiya ta tabbatar ma Allah saboda haka duk wani abu na ƙari da za a kawo cikin addini to ba za a karɓa ba tunda Allah ya riga ya kammala mana shi wani abu da zai biyo baya kamar dangane da abin da ya shahi auren mu idan muka tsaya muka yi la'akari da shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya aure mata mataye har guda goma sha ɗaya ko da ya bar gidan duniya yana da tara akwai wacce Allah ya karbi rayuwarta ummuna Khadija Allah ya karbi rayuwarta ga hannunsa akwai biyu wa'inda kuma ya rabu da su kamar a wada idan muka bibiye hadisai za mu ga sunansu da kuma abin da ya sababar da rasuwar ko kuma rabuwar aure. biyu da aka samu rabuwa tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne akwai amratu bintil jaun wadda lokacin da ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta tambayi sauran mata uwayen mumine cewa ni manzon Allah ya hiso tunda dai ita amarya ce tana son ta kawatar da mijinta ta kawo mai abin da zai ji shawa ya ji daɗi matsayinta na mata suka ce ba abin da yake so illa in ya shigo wurin ki ce a uzu billahi minka to da ya zo ɗakinta bayan an kawo ta ce a uzu billahi minka ya ce laƙar usti bi mu'azin wata ruwaya bi azimin ke ne ni kariya da wanda yake kararre ne alhiki bi ahliki ta yi gidanku Kunga kun ga kenan su sauran uwayen mumine sun haƙa mata gada ta hau wanda ita bata sani ba sannan ita kuma ta biyun annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne tana da wani tambo yehin jikinta na wari da bai san da shi ba da lokacin da aka kawo ta gidan tana zaune matsayin matashi lokacin da ta bayyanar da jikinta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan tamban kuma shi bai da bukata da shi nan ne shi amma harin rabuwa wa'annan su ne wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da suwa sauran kuma eh, ɗayan ta rasu sauran kuma ya rasu ya bar su sallallahu alaihi wasallam kenan nan sai mu tsaya mu diba mu gani ya manzon Allah ya yi aure sallallahu alaihi wasallam tun da ya aura yaya auren tunda abinda muka so mu tattauna shine bidiyo da muka kaga cikin auratayyan mu wanda yana jawo muna wahala yana kawo muna koma baya muna samun tarnaki da kariya tattalin arziki a dalilin abubuwan da muka kirkira wa kanmu gashi kuwa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma kuma rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku riƙa ko da dai asalin wadda aya inda ta sauko an je yaƙi an samu ganima an raba da aka ba wani nashi rabon sai ya ce hazihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabon wa ba Allah ake nihi da shi ba wata ruwaya sai da wani ya ce to wallahi sai na gaya ma manzon Allah abin da ka faɗi a wata ruwayar kuma annabi ya jiya da kunnensa ya ce wai haka kai conka idan lam ya adili wa rasula idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba ba mai ya adil wane ne zai yi adalci to don haka za mu tsaya mu daidai wannan gabar mu kalli a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi aure ya ya aurar ya namu auren ya ta mu aurarwa ya al'amarin zai tafi kuma ya za mu samu dacewa da irin na annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka tsaya muka diba za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin mu cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah kai babban manzo ga ya musu cewa in kun kasance kuna son Allah in dai da gaske ku masoya Allah ne fattabi'uni to ku biyo ni waye za mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun yi haka hukumullah in kun yi haka sai Allah ya so ku ya gawarta muku ya yare muku ya yi muku rama ya saukan muku da alkhairi wanda kun ka sani da wanda ba ku sani ba to ina ganin bidiyoyin a ɓangaren farkon aure suna iya kasuwa kamar gida biyar bisa ga abin da ya bayyana gare ni da kuma yankin da muke idan mun tsaya mun yi la'akari za mu ga cewa kamar yadda bi'a Eh, yanayi na zama yake kasancewa irin wani abin da ake yi bangare kaza wasu ba su ma san ana yin shi ba da haka kenan za ka yi hukunci da inda kake zaune environment ɗinka nan za ka iya ba da labari da kuma sanin mika gudana za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya aure nana khadija wani ma ya biya sadaki ba ma shi bai sadakin ba duk abin da aka yanka na sadaki wani ya ce to ni na ɗauki nauyi ni ne mai biya kuma haka aka yi shi ya biya kenan a yau za mu fahimci ya halatta a biya mu mutum sadaki ko haka annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya aurar da ita na na Fatima radiyallahu anha to sai ya tambayi Aliyu mi ka bata yace komai ban bata ba yace a'a ka bata wani abu yace a ba da komai sai ce to aina dirhukal khatamiyya ina wannan rigar taka ta silke wadda aka kera ana ce mata alkhatamiyya ka ba ta ita mana kenan aure in za a yi ne lalle ne ya zama ita mace tunda Allah ta'ala ya ce wa sadaqatu hinna mihla ku ba su su matsayin kyauta dole ne ka ɗauki haƙƙin mace ka bata gabanin ta zama matarka wanda shi Allah ya ambata a cikin littafinsa to za mu diba dai kamar wasu abubuwa guda shidda na bidiyo'i da ke faruwa a lokacin neman mata ko a lokacin neman aure bidi'a wajen neman aure wadda ke faruwa ta farko shine ƙarya ƙarya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga ƙarya sannan yaro ƙarami wanda Allah ya ba tunani da hankali idan ya kai 'yan shekaru madaidaita ya ɗan taso haka in ka ce mai mai ƙarya sai ya ce maka ɗan wuta to zai nemi aure madadin ya tsaya daidai ƙarfinsa shi dai Allah ya ba shi yana da babur to madadin ya hau babur din sai je wurin neman aure sai ce a gaskiya sai ya ce ya ari mota kuma ko motar nan ba karama ba saboda ita mata wadda yake so ya nema aure in ta gani ta san cewa a aiwa ne shi mai hali ne kenan farawa da karya abu ne da yake bidi'a kuma abu ne da an hana shi wanda kuma sautari yakan zama sanadin a rabuwar aure bayan kulluwarsa idan ta bayyana a wurin mata cewa abin da yake nuna mata yana da baya da shi da daga baya sai ta dawo ta gane cewa kenan an mata karya wannan abin kuma na iya zama dalilin rabuwa wannan ina fatar wadannan waɗi insha Allah ana samun mu maza masu irin wanga hali ko wayanda duk da sutura ma wani sai ya ara ta kalma da hulama duk sai ya ara wanda ba nashi ba madadin ya je da abin da Allah ya hore masa ta gani kuma ta san ga daidai irin wato abin da ya mallaka bai kawo wani abu na ƙarya ba to bid'a ta biyu akwai wato a ɓata dukiya da muke yi wurin neman aure wanda mutum zai zo ya kashe abubuwa da yawa a lokacin da za a ƙulla auren nan wanda da za a ƙulla tattalin arziki da abin da za a ɓata. to da zai zama wani abu ko wani sanadi ga ita matar wanda za ta iya kila sayan wasu abubuwa na gidanta ko na ɗakinta da sauransu kamar irin wasu abubuwa da ake yi na zamani wai si i love ko ya gani yana so dole ne ya je gidan masu hoto a yi masa sika ya yi duk wani abu da yake iyawa dai ila ya wasu kofuka ko wasu abubuwa da za a liƙa cewa wani yana son wancan aure wannan wani abu ne na bid'a da muka kirkira kuma yana rosa mana tattalin arzikinmu saboda muna kashe kuɗi ba inda ya dace mu kashe ba to da wasu abubuwan da muke yi daura da eh, neman aure kamar cewa sai ka sai ma matan nan waya ko sai ka yi mata ko kuma da ran da aka kulla alaka auren to kenan an ci gaba da cinikin kati ta hannunka ka tura mata katin kai ma ka sa magana dare da rana wanda wannan yana bangaren almubazzaranci ko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul Isra wala tubazzir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura da haka kenan Allah ya hana mana almubazzaranci idan muka je ga abu na uku na bid'a wadda muke kirkirawa cikin wannan zamani wato shine ƙoƙarin zuwa wurin wadda mutum yake son ta aure e in dai har gidansu za a lamunce masa to ko yaushe da zarar an yi sallar magariba yana wurinta ko yaushe yana kawo ziyara yana zuwa wurinta zai zo wani yana zuwa sati guda wani wata guda wani kuma kullum wani ma zai iya zuwa ya ɗauke ta da mota ya tafi da ita wani wuri ko ya ɗauke ta da babur ya sayi wani wuri wanda wannan ya saba ma shari'a bayan zaman sa bid'a to kuma akwai wani abu wanda an hana keɓantar namiji da mace in dai ba maharamiyarsa ba ce to cewa yana son ta aure bai isa za ta zama maharamiyar shi ba tunda ba a riga aka biya sadaki ba ba a riga aka ɗaura aure ba wannan na daga cikin bidiyoyin da ke faruwa wato ga aurenmu Wanda muke kullawa musamman mu mutanen zamani a yau abu na hudu da yana yiwa mu uwaye mu hana 'ya'yanmu su mallaki waya kuma ba su yi amfani da ita ba musamman a lokacin da suka samu masu son su aure har sai Allah ya nuna masu sun yi aure da wannan zai zama mana wata hanya ta dantse ko tarbe ko kashe A hanyoyi na samuwar ɓanna musamman ma idan muka yi la'akari da eh, abubuwan da ke eh, cikin wayoyin da muka mallaka akwai abubuwan da kai za ka nema a sa maka akwai abubuwan da wasu baka ma sani ba za ka iske su cikin wayar kuma da yadda za ka yi ka share su ba za su sharu ba amma kuma Ah, abinda za mu cewa dabra da sha'anin waya dai wallahu musta'an wasu malamai suna cewa ta yi kama da giya wannan wayar da muke rika muna amfani da ita Allah ta'ala ya ce wa ismuhuma akabaru min nafihima giya da caca suna da amfani amma zunubin su yayi amfanin su yawa to ita ma waya ta dan kusanci haka to idan mun je har yau dai dangane da abin da ya shahi nau'in neman aure za mu ga kamar wasu wurare ko a wasu ƙauyuka in an ce za a kawo kaya ko ma cikin gari za a kawo kayan auren wance za a taru a dafa abinci a sai in ma ana wannan bikin sai ka yi tsammanin cewa kamar auren nama yanzu wanda abubuwan da za a kashe suna da yawa kuma wanda duk abin da aka saye aka dafa shi kenan an riga an wuce nan an gama da shi kuma kuɗin an kashe su madadin tattali da tanadi da bin hanyar da za a samu eh, a zo a ga cewa kai mai gida da kai aure ka samu wani abu na tattalin arziki ita ma wadda aka kawo maka tana da wani abu na tattalin arziki kamar mallakar tela ko wasu abubuwa na sana'o'in hannu da ake a yau amma sai da mana ba can tunaninmu da hankalinmu yake ba sannan abu na biyar na bid'a da muke aiwatarwa shine ƙoƙarin saya ma waɗanda muke so mu aura tuhayin da an sa sutura amma kamar babu ita tuhayi waɗanda ba su da wani kauri tuha waɗanda sun yi silili da kuma ɗinke-ɗinken da muke yi ana ganin wani yankin jikin mace kai ta kai ma ga yau mu musulmi muna sayan wani gashin da arna suke amfani da shi muna kai wa matanmu don su yi kawa irin ta sallah ko kuma in za su yi wani biki wanda wannan mun karanta a karanci a hadisi la'anallahu alwasilata wal mustawsila ko mun karanta shi a hadisi Allah ya la'anci mai ɗora gashi da wadda aka ɗora mata gashi ta yadda da wanda Allah ya ba ta yi amfani da shi shine alheri gare ta kuma shi a zama lahiya saboda haka abu na shidda shine kirkiro wasu abubuwa da muke yi waɗanda Allah bai wajabta mana su ba mu kuma mu zo mu wajabta ma kamar mu da in za mu je neman aure ko kuma za a tura ka je neman auren wani ya danganta daga shiya da kuma irin bambancin yanayin al'umma da kun zo wurin magana an turo mu don mu zo mu yi magana da kowa ne ya ga yarku yana so to menene ake ciki sai a ce to mu ba mu san da komi kuka zo ba saboda dai yanzu yanayi ya canza kun ga yadda inda komi ya kai shin za mu yi magana ne akan lehe da sadaki ko za mu yi magana ne akan lehe tukuna sannan daga baya a yi magana kan sadaki sai a ci gaba da jami'in jaka wani ya ce a ai ko bancin lehema akwai abu kaza da kaza da ake yi wanda matsayinmu na musulmi mun san cewa abinda da a shari'a shine sadaki wanda da za a ce mace an biya sadakin ta ko nawa ba wanda ya isa ya kayyade mata ko saboda Allah bai ja layi ya ce ga iyakar sadaki ba illa dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu akan cewa aure mafi albarka shine wanda aka yi mai aka sauwaƙar da sadakinsa Allah zai sa alkhairi da albarka a cikinsa amma kuma idan aka ce an iyakance ma mata ga sadakinsu to suna da dama su ma su hito ƙarara su ja kamar wada wata daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam umar ya ga sadaki ya yi tsada ya ce to ya kamata mu zauna mu yi nazari mu diba mu gani a yanke sadaki cewa kada ya wuce kaza sadakin nan sai wata ta tashi kawai ta ce to Allah shi taimaki sarkin musulmi Allah da manzansa ba su iyakance mana abinda za a ba mu na sadaki ba kai za ka iyakance mana ka ce ga abinda za a ba mu sai bai wata wata bai dawo ya ce to ya da kowa ma ya yi umar ilimi eh bai iyakance musu ba duk abinda Allah ya ci shi su na sadaki a ba su ya jayi bai da ja game da wannan to kun ga sadaki bai da iyaka gaskiya illa dai in an sauƙaƙa Allah yana sa alheri da albarka ciki to wannan kenan muna mun yi magana game da matashiyar yadda za a fara neman aure da 'yan wasu abubuwan da na ambata waɗanda kuma babu shakka waɗannan abubuwan suna haifar da illoli da matsaloli game da sha'anin aure da yawa auren da ya mutu a dalilin zuwan mai neman aure wurin wanda yake zuwa neman aure saboda matsaloli da aka tare da wannan na daidai ba wanda ya taɓa aure cikinsu wanga ƙalubale ne sannan abu na biyu ba wanda ya san sha'anin zamantakewa da mu'amala cikinsu sannan abu na uku kowane yana ji da kai ne ita tana ji da kanta yanzu tana ganin kamar ta zama daidai da kowace mace shi ma kuma yana ji da kai ne kamar ya zama daidai da kowane irin namiji don haka daga nan ne ba za a yi ta samun maganganu su zo su dawo ba su san da cewa wanda biya ce ka taho mu zauna kamar ya ce ka zo mu saɓa ba to zai a yi ta samun saɓani tun waje ba a kulla aure ba idan muka yi la'akari da mu irin auren da uwayenmu suka yi mana a baya kamar shekara kusan talatin ko ashirin da biyar da suka wuce za a neman maka mata aure baka santa ba kawai dai gidanku idan mahaifinka yana da mata biyu to wadda take kishiyar mahaifiyarka za su kira ka ta ce ne ana so a gama ka da 'yan gidan wane ka santa in ka santa ka ce i ka sani in ma baka santa baka ce baka santa ba a ce to ita an ka gama kara ita daga shi nan ba wani abu ya magana ko ka santa ko ka ka santa ko ka yadda ko ka ka yadda ita ma za a ba ta irin wannan labarin ne to daga nan ne fa kai da ita in ta gane ka za ka kauce hanya in ka gane ta za ta kauce hanya ba maganar wai ku iya tsayawa wuri guda ku yi magana in ba ranar da aka yi auren ba ko kuma a'a in sallah ta zo ita da abokaninta su zo kai da abokaninka a ce sun zo muku yawon sallah amma da sabanin wanda muke yau yau duk Allah ya baka ɗiya kuma ka ce wai ka ba ta labari ka aurar mata da wanda bata sani ba kuma ba za ta gane shi ba sai ran da za a kawo ta yana da wahala wannan aure ya samu tabbatuwa ko amma ya halatta ga addinin musulunci sai dai duk abin da zai kawo maslaha da zaman lahiya da ci gaba shi za a bi wata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinta ya auren mata da wanda ba ta so sai ta kawo ƙara shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce mai tana tambayar annabi shin annabi kana umarni na ne kana bani umarni ne na inje in zauna ya ce a'a ni dai ceto nake nema to sai sallamunta sai yadda a dalilin sa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban yi haka dan komai ba sai dan a san muna da yanci da dama na cewa waɗanda muka so ya kamata a bamu ba waɗanda ba mu so ba gashi can kuma a hadisi ta tazawwajul wududa ku auri wayanda kuke so idan namiji ya aure mace ba ya son ta zai zalunce ta idan ta aure shi ba ta son shi za ta zalunce shi don haka akwai buƙatar yadda da faɗin Allah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sa so da ƙauna a tsakaninku so sai mu zo ga abu na biyu wanda shine shirye-shirye bayan an nemi auren kuma an yi duk abin da ake yi to yanzu an kama hanya ta yadda za a zo a ƙulla auren kila ma mu ce ɗauren aure ya yi kusa ɓangaren mata akwai wani abu da ake ce ma sa lalle ko sa lalle yau ya bambanta da sa lalle na da sa lalle na da wani abu ne da shari'a ba ta yi zargi a kan shi ba ya halatta a sanar da aure ta hanyar kada wani abu da zai sanar da akwai aure kamar irin wannan ƙwarya da mata suke kiɗawa a da in ma ana yi yanzu Allahu a'lamu wanda da an ɗan ji ana yi sai a ce kai wa aka sa lalle sai a ce wance kowa ka aure wance wannan wani abu ne na sanarwa ta amma yau akwai sa lalle akwai kunshi akwai akwai kana kallon su cikin talabishin ana ta nuno sanarwa a yi kaza a yi kaza wani ma ba ka san shi ba to dukkan waɗannan abubuwan da aka lissafowa abinda a tabbatacce shine sanar da aure ta hanyar kaɗa wani abu ya halatta amma ba irin waɗannan kaɗe-kaɗe na masu dj ba ko yawan ba shi ba kamar dai irin wannan ƙwarya a kaɗa ko kuma mata su zo suna waƙa kamar yadda aka yi na uwar mumine a tainakum a tainakum fa nu nuhayyikum eh mun zo muku mun zo muku ga mu nan zuwa ga mu nan zuwa muna gaishe ku ku gaishe mu waɗanda suka ɗauko amarya kenan to wanda namu ne yau ya sha bamban da wannan to abu na biyu Dangare da ɓangaren shirin kawo amarya gidan mijinta akwai kallafa ma miji cewa dole ne fa ya gayyaci motoci masu yawa fiye da guda ko? a dole masu yawa kuma a zaɓi motoci na alfarma kuma a yi gudu wanda ya wuce kima a nuna gadara da isa to wannan wani abu ne wanda shi ma nau'i ne na bidi'a wanda mota guda ko biyu sun isa aje amma sai an almubazzaranci an ta da akalla mota goma ko takwas ko ishirin ko fiye da haka kuma in sun dawo to wadda duk shi kenan ya yi hattara in ba yana son a hallaka shi ba saboda sai an ta wasa da motocin an yadda aka yi to wanda wannan yana cikin nau'in bid'a aka kuma abu na uku wajen in za a shirya aure akwai tanadin mawaƙa ko makaɗa don ya murna aure wannan ya saba ma abin da ya tabbata na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin aurar da ɗiyan annabi tunda yana da ɗiya guda biyu ko kuma uku da suka yi aure Usman ibn Affan radiyallahu anhu da aka bashi ta ɗaya ta rasu manzon Allah ya ƙara masa sannan kuma ta sake rasuwa ya ce inda akwai wata da an kara maka ko wanda yawan an baka ta rasu an baka ta rasu in ba ya tara ba tuhuma sai a ce to Allahu a'lam ba mu san ko yana da gaskiya ba ko kuma akwai wani mugun abu da yake sama to sannan ga ita wadda take hannun Ali ibn Abi Talib wanda mahaifinta ma ya riga ta rasuwa to ba a yi irin waɗannan abubuwa ba a wajen shirin auren da suka gabatar bisa ga yadda a littattafai na musulunci da hadisai suka bayyana mana to bid'a ta hudu wadda ake ainihi aiwatarwa lokacin da za a zo wurin kullin aure wai akwai wani abu da suke ce ma eh, ranar uwaye mata ko mother's day ayyamul ummahat awul aba mm, mother's day ko ranar uwaye mata ko ranar uwaye maza da dai sauransu da wani abu da aka ce masa dina da wani da dai abubuwa ga sunan da da wani wani kuma ikon Allah to nan namu sai dai a tayi cikin a hotel ko wani abu to akwai garurukan da za su je cikin dajin Allah za kamar irin Abuja ƙauyukansu ko wajen can su gwagwalada can dai cikin tsakiyar mu za su ɗauki janareta a ɗauki a ta yi kusa da wani kogi ko cikin dajin Allah a yi a sa fitilu a yi ta masha'a da sunan aure hmm, wanda wannan duk bid'a ne a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da mu irin wannan ba sannan akwai wani abin da yan uwan mata suke yi da za su sauya masa suna to ma da shi walima ko lokacin da abdurrahman ibn auf yayi aure ya sha wani abu ga hannun shi ana ce mai sibra kamar lalle ko ci. maza Allah ya gane shi yace masa mahaya me a haka sai yace na yi aure yace to ka je ka walima koda da yar karamar bisali kamar akuya a dan soya ta a dan gasa ta ka dan tara jama'a su ci kowa ya roki Allah ya sa ma auren naka albarka to amma yau abinda mata suke yi shine za a taro a yi runhuna aza kujeri a kawo abinci cewa za a yi walimar wance haka ne kan ko hmm. to gaskiya inda za su sauya mai suna yana yi wakila su tsira cewa za su yi eh, wa'azi ko za su yi al'amur bil ma'ruf wannan yi anil munkar kuma bai zama musu dole a ci abinci ba a a taron wa'azi za a yi wa'azi saboda za a yi ma wance aure to sai su samu ɗaya daga cikinsu ta tunatar da su amma sunan da suka ba shi na walima to gaskiya bai tabbata ba a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ruwaito wata mace sahabiya ta yi ainihi abin nan ba walima ba sai dai namiji ko da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abdurrahman ibn Auf da ya umurce shi da cewa yayi ita wannan walima to idan muka diba akwai nau'in kawa wanda akwai anko wanda shi ma yanzu magana akai ne kamar kila ma ya zama ƙauyanci in ka ce za ka yi magana akan anko ko farkon wanda ya kirkiro anko shine karuna ƙwarai lokacin da ya gayyato waɗanda ya ka gayyatowa ana son a radde annabi musa alaihi salam dama ƙaruna da fir'auna a lokaci guda na ko to waɗanda za su zo don a yi jayayya da annabi musa yan sihirin nan gaba ɗaya sai aka ɗinka musu tuha kala guda saboda a nuna ma annabi musa shi talaka ne eh kuma a nuna mai gadara kuma in mun tsaya nan mun lura za mu ga cewa allah yana iya jarabar mutumin da yake mutumin kirki annabi musa bai samu mata ba ta aure sai da ya shekara goma yana wa babanta kiyo kiyo sadakin annabi musa na aurensa shekara goma yana kiwo shekara takwas idan ya cika goma don raɗin kansa ko to sai ya cika shekara goma ɗin amma a lokacin nan duk duniya ba wanda ya kuɗin ƙaruna sto-sto da yake da suna na kaya kamar mu ɗauki dukiyar da ya mallaka jama'a masu yawa su za su ɗauko ɗiyan makullai ba wai ɗan makullin da ake kulle ba a ɗiyan da ake buɗawa a duniya ba wanda ya kai arzikinsa to can anko ya samo asali don haka anko ba wani abu ne wanda yake cikin turban musulunci a'a wani abu ne wanda an samo shi daga waɗanda yake maguzawa waɗanda ba musulmi ba da haka kenan inda yana yiwa don dole a sa inda ko don ga magana ko saurare ta wa eh, su masu wa'annan harkokin yana da wahala su saurara to ko sun saurara dai to za su ce to Allah ya gafarta muna eh in mun kare za mu tuba ma Allah mun yarda ne shi ne eh abinda zai iya faruwa kenan to shi kenan bayan wannan kuma za mu ga ɓangaren shi abinda ya shahi ango zai yi tattali da tanadi da bidar wurin da za a tsayawa a yi wannan hidima sawa'un yana da ko bai da sawa'un yana da ko bai da dole ne ya bi duk hanyar da za a shiryawa a yi masa fati wasu wurare kuma a yi masa ajo to masu cewa a yi ajo kamar irin yan uwanmu masu zama cikin kudancin najeriya to su za a yi ma ajo duk wanda yake bahaushe ne idan za a yi wannan aure to akwai wani kuɗi da zai kawo don haka kamin a tsare wannan wunin bikin ya samu kuɗi masu yawan gaske waɗanda za su iya yi mai abubuwa da dama wannan nasu bangaren kenan mu kuma namu nan duk inda za ka samu a ka samu dai a samu wurin da za a zauna an ɗauke shi matsayin haya bancin duk abin da za a yi na masha'a a gida kamar wanda sun ka ce Allah wa alamu akan taru in ana wannan kiɗe-kiɗen irin wanda mun wuce na ranar uwaye mata wai har su zo su yi rawa ko haka an ka ce Allah wa alamu haka mazal Allahu alam abin da yasa na don ban sani ba ban gani ba gaskiya eh in dai ba an nuno su kamar network wata ran suna dan nuno ga bikin aure nan wasu ma musulmi in ka gani sai ka aza anna ne eh an mai da sigar auren su kamar irin na anna da sa zobe da wasu fulawoyi da kunna candles da sauransu wanda babu shi ko kusa ga ah, musulunci sannan akwai wata bid'a da ɓangaren ango yake yi na ƙwallon ƙafa wa'annan 'yan ƙwallo na ɓangaren ango waɗannan 'yan ƙwallo na ɓangaren amarya a je a bi wuri da za a zo a buga ƙwallon kuma a zo a ɓata lokaci wanda sallar magariba ma ba za ta samu cikin lokaci ba to daga cikin bidiyo'i da suke faruwa wurin auren da muke yi akwai abin da ya shayi haɗuwar mata da maza wuri guda ba tare da rabawa ba ko kuma ba tare da keɓe maza ba su nasu mata su kuma su nasu a gida sai a zo a zauna wuri guda a ɗauki lokaci kuma ya kasance ana raye-raye a tsakaninsu wanda wannan ya saba ma shari'ar musulunci yana daga cikin nau'i na bidi'a, da wai sunan za a taya ango murnar yayi aure alhali kuma duk auren da mai shi ya saba ma Allah yana da wahala Allah bai jarabe shi ba idan mutum ya yi yadda yake so lokacin da zai yi aure sai a tsara auren nan sai Allah ya jarrabe shi da matar ta tayar masa da fitina ta tayar masa da hankali kamin a samu shawo kan matsala to abin da ya kamata mu gane ga baki ɗaya ko yan uwa shine can cikin qur'ani Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nihin sauki gare ku ba yana nihin ya wahalshe ku ba saboda haka duk wani abu na wahala bai kamata a ce mu al'umman musulmi mun azamu kanmu shi ba mu tabbatar da cewa dai mun kula da muhimmancin abin da mun mallaka na abin da Allah ya hore mana na dukiya mu yi tanadi ne ba muna bata shi a banza ba da yawan wanda zai yi auren nan ne ya dogara cewa wai gidan mata da ya aura za a kawo masa kuɗi da haka zai je ci bashi da haka zai je don haka in ba a kawo kuɗin ba tun da ya riga ya kaddara cewa akalla gidansu za a kawo masa naira dubu hamsin koge to yanzu shi kuma dole zai ci bashi don idan an kawo kuɗi daga gidansu to an baka auren mata kuma sai an baka kuɗi hmm. mu gaskiya idan za mu ba da namu auren wanda ya zo za mu gaya masa cewa za mu baka aure ne akan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba mu baka komi ƙara ta shinkawa guda wadda ƙaranya ba mu kai maka wala ba mu kai ma ko ƙwara kamar da mu ma in mun aura ba za mu an su ko ƙwara ba eh tunda ka san kai Allah ya azama to don haka ka bi hanyoyin da zaka samu abin da zaka rayu to don an kawo ma abinci daga gidan su mata to in ya karewa zai kawo maka wani kaga ya kamata kai da kanka ka dogara ga Allah sannan ka kama hanyar nema abin da za ka ciyar da iyalinka don ka samu wato zaman lahiya da kuma hutawa to amma waɗannan abubuwan na bidiyoyi ba su kai mu ko ina suna durƙusar da arzikin mu idan muka ɗan yawo haka za mu ga da yawa wanda ya sai da gona saboda ya aurar da biya da yawa wanda ya sayar da gona saboda ya ta haihu wai ya kawo walima can ma akwai wani abu da aka ce ma walima wai sai ya tara kuɗi ya kawo ma eh, shi wanda yake mijin diyarsa to haƙiƙa mu sani gaba ɗaya da ni da ku da sauran al'umma bidi'a babu alkhairin ciki bidi'a ba inda za ta kai ma'abocinta sai ga hasara a duniya da lahira da yawa mutumin da ya rasa abin da ya mallaka na tattalin arziki a dalilin bidi'a. sannan kuma imani in ba a yi hattara ba ko dai ba a rasa shi gaba ɗaya ba don mai bid'a ba za ka ce kahiri ba ne amma dai yana aikata kaba'ira saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a riyau shirkul asgar riya dan karamin kahirci ce saboda mai bid'a bai gani yana laifi yawa inda ya gane cewa yana laifi to yana yiwa ya tuba to tun da ba ba na ba ma bai ko kallo na Yi, don haka kullum yana ƙara matsawa gaba kenan to fatan mu da kaunan mu ga Allah subhanahu wata'ala Allah shi ba mu iko mu bi shi kamar wanda ya kora a cikin alkur'ani sannan muna roƙon Allah shi ba mu iko mu bi shi Allah kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a bi Allah kuma muna roƙon Allah ya sa abinda ne na karanta cikin wannan takaitaccen muhadara tsakanin ni da ku uwaye mata Allah ya sa abin da na karanta ya amfane mu inda na yi kure kuma Allah ya yaye mai shaye shi a cikin zukatan ku sannan kuma Allah ya ƙara ƙarfafuwar ku ya ƙara ba ku ikon daurewa da dagewa da jurewa da kahewa da ci gaba da neman ilimi saboda babu abin da ya kai gare shi Allah shi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dan neman yardarsa muna roƙon Allah wannan hali da muke ciki da Allah ya jarabe mu na tsadar abubuwa kama daga abinci da sauran rayuwa Allah shi adda mahita Allah ya kawo mana mahita kada mu azama kowa kada mu zargi kowa kada mu galaihin kowa mu yadda wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi Allah shi muna mahita shi dauke muna tsada ya kawo mana sauki ya zauna mana da kasan mu lahiya ya saukan mata da arziki wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba wa asiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya karɓa mu. alaikum. Amin.